shawa muna cikin abin nan darasin mu a kan abin da ya shafi shafa'a idan ba ku mance ba ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka karawa mu ka girmama mu ka kare mu ka kiyaye mu ka samu ya karshe mai kyau ka sa aljanna makomin mu wato wakala hajiru mai littafi ya ce almuradu bi hadhihi shafa abinda aka ni da wancan ceto fa man da ladhi wa inda hu illa bi ya wa la na illa liman irtada yace ya shafa to abinda ake ni da hadhihi da an ha kuna wanda ake tambaya akan a nan wato kuna ba da ya shafa. a nan wurin akwai cetuttuka ceto ba guda ba akwai cetuttuka ceto iri-iri a akwai da duka cetuttuka na iri-iri wahiyar lati ya kulu sallallahu alaihi wasallam ummati ummati da ita wannan cetuttuka ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka magana in ya zo gaba allah ummati ummati kai ba da lahu sai a ce mai a kari minan nari raistowa daga wuta wato sai a ce mai ya tashi ya kai ya nemo daga cikin wuta da ya yi ceton sai ya fitar da su daga wuta man na fi kalbihi da kana mai zima a ceto na farko sai a faɗi wani nauyi na nauyin imani wanda za a fara ceton masu wannan imani saboda shi a wurin allah duk abin da ka aikata akwai sakamako wanda za a biya ta. to wayanda adda wani imani mai dan gwadu gwadi to ceto na warko suna za a cewa a hisuwa su ba sa'adun nasu da hada shafa'a to wanda ya kowa a samun arziki da wannan ceto hatta ya kone imani wa a kamalu mai duna har imani ne ya kasance wato ya tsara imanin wani manduna wanda bai kai kamata ba kunga kenan za a ce su masu imani na farko a dawo a ce masu imani na biyu a dawo a ce masu imani na uku su an na ƙarshen masu imani haka ake karkasawa a watakila shi ya kafu a ganin yanzu na an da liman sai a ce ga liman na uku ta an da shugaba sai a ce yana da mataimaki na ɗaya na biyu mai da kila shi na dalili don wato darajoji kashe uku suke na harko da na ɗai da na biyu wa amma a uzma amma ceto wanda a al'uzuma ceto wanda a babba. shi kan fal'irahatun min da mawqudi wanda aka annabawa ake ta zuwa wajajen annabawa a je wajen wannan ya ce a ce wajen wanda a ce wajen wanda ya ce a ce wajen wancan har a kawo wurin mai gidanmu ya ce to shi kan wannan ceto shi na ceto mai girma wanda zai yi don a hutar da mutane daga bakin cikin tsayuwar nan da aka yi saboda tsayuwar kiyama wato akwai wahala gare ta kwari to wannan shi ne ceto babba fasadun nasi biha wanda ya kowa a kirta da ita man ya zuwa koyi aljanna wanda ya riga aljanna wanda ya kowa wato arziki da ita wanda ya riga kowa cikin aljanna wa ne ya hum alladhina da bi su ne sune da ka shiga aljanna babu hisabi wanda muka roko ga Allah ya sa mu cikin su cikin masu shiga aljanna babu Ya ce to abin na sun ya alladhina yaluna sannan waɗanda ka bi musu wa huwa man yadkhulu bi ghairi azabin suna waɗanda za su shiga ba tare da an yi musu azaba ba ba da an yi hasaba na farko za su shiga ba a yi musu hisabi ba na biyu za a yi musu hisabi amma ba a yi musu azaba sai a shigar da su aljanna da gaira azabin ba tare da azaba ba ba da an yi hasaba bayan an yi mai hisabi wai da hifar azaba ya cancanci a mai azaba sai a ki mai azaba sai a kai shi aljanna ba tare da azaba ba ma man yusibuhu laqahu minan nari sannan akwai wanda harshen wuta ka samu in ya biyo da hanya wuta ta tarbo shi ne shi kwana nan ta tarbo nan da kyat wala ya kusiya amma dai bai fada a cikin sai ya dai samu ya wuce amma dai bayan maza sun ci bane wa lam ka sani anna shafa'ata wa sallallahu alaihi wa sallam fil qiyamati lalle ce to annabi ranar qiyama tattata wa in nau'i shidda yake to da annabi kai ranar qiyama nau'i shidda ne kamar da karawu ibn qayyim kamar da ibn qayyim ya ambata al-awwal na farko a shafaatu kubra ce to babba allati ta'akaru anha ulul azmi wanda ah, abin ya ta'akar anha yana jinkirta gare ta ulul azami wato kuma ta himma wato manyan manzanni alaihi musallatu wassalam hatta yi ilai wato wanda suke nisanta gare ta su a manyan manzanni wayanda aka yi an wajen wanga ya jayi ya ce a ce wurin wani ya an ce kowane an ka kai wato kokari ya kai ya nisanci wannan ceto su ulul azami wato kowannen su ya ta'afar a na an ka to sai ya yi sha'awa da ba aiki na na ba ya yi ƙarfi na to wannan ceton shine ceto babba wanda kowane annabi ya kan jaye hatta idan gari ya har ceton bai da ceton ta zo wurin mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam fa ya kulu ana laha ana laha sai ya ce ni adda ita ni adda ita wato ni ne cancance ta wa zalika hina yargabul khalaiq wannan lokacin da halittu gaba dai suka yi kwadayi yargabu al khalaiq sauran halittu gaba dai suka yi kwadayi ila abin da ila anbiya zuwa ga annabawa sukan zo wajen su su yi kwadayi wajen su da ya shafa ulawan don su masu ceto ila rabbihim zuwa ga ubangijin su har ta yi har ya hutar da su har ubangiji ya hutar da su min makamihin daga tsayuwa da sun kai su halittu fi almauki da na wajen tsayuwa wa hadin shafa'atu wannan ceto ta ya su biha mai gidan matsayi yake banta da ita da duniya da lahira da duka da ƙasa babu mai iya yin cikin halittu la yushriku wadda an ka sabanta wato ya hakasu da layi shi duk hobi a hadu babu wani guda wanda ka tarayya da annabi wato cikin halittu gaba ne babu wani wanda ka tarayya da annabi ga wannan ceto ga wannan ceto na warko kenan a jama'a kubura. A asani na biyu shafa'atuhu da ahlul janna ce tun da zai yi ga yan aljanna fi da kuma ya ga shigarta don bayan an yi hukunci ga yan aljanna kuma ga aka yi kuma babu mai shiga sai tare da yi kuma wakar da kara abu huraira abu huraira ya ambaci wannan ceto ya hadisi ya tsawilin mustafa da alai ya hadisi ne dogo al-mustafa a tsarin wato ceto na uku shafa'atuhu da kawai nuna fasali ceton da annabi ta yi ga wasu mutane nuna fasali cikin mutane masu sami mina umarci yi al'umma sai ga da dauke bo annar wanda sun yi aikin da ya wajen samun shiga wata bai shi ba wani wani sai annabi ya yi musu ceto Allah ya dafa duha a taimaka mai kasa shiga wuta sun yi abin da ka sa su shiga amma sai annabi ya ce ce ya nemi taimako ga Allah kada a bari su shiga cikin wuta ce ceto na wasu shaba'atu sallallahu alaihi wa sallam da da na adam ceton da annabi zai yi da masu sabo cikin masu sauki Wata hannu masu tawhidin da masu sabo na Allah ne na dakalu annara domin da sun shiga wata dubu gudu saboda gaskiya sai annabi ya ce so su ya samo su daga cikin wutan nan ya ce wala hadisu da ya mutu wakira to hadisai da wannan ceto suna da yawa kwarai hannun nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wa kada a jama'a har sahaba lallai sahabai sun yi jima'i da wannan ceto wa ahlus sunnati qatibatan da ahlus sunna wa daya duka sun yi ta baki ga wannan cewa cewa lalle lalle mutane na shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aso su daga wutar nan ya yi shi a yi musu wanka a kan su aljanna duka ahalin suna sun yi ta baki a kan wanda adda wannan ra'ayi cewa ba su ko shiga wutar wuta wannan ba ahalin suna ba su ahalin suna abinda suna ta inganta gare shi waye da abin da man an karha wayannan da ke da'awa a basu yadda da wannan ceto wa sawo biyu na kudu jami'in suka dora abin nan suka dora daga niriya game da wannan kowane bangare wa du alaihi suka dora kira ga wannan da lalai da halaka wannan ba a halittar na ba dukiya suka yi A kai yanzu sun fi zaman tunari ai kai ba ka yi samu wanda a cikin wuta sai suka yi ganacin ƙorani aka ce to mai gida da an ka saukan ma wa an zanna a ilaikar zikira man saukar da qur'ani gare ka la tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim suka ce wato da bayani Allah ya ce shi an kace shi bayani sun da ba su Allah ya fara da kai ne shi an kace shi bayani su ba su gamsu ba nan halakakuna eh wa bada'u eh in ya samu ko wa badawu wa badawu mana ankara mana ankara ha wa badawu ba badawu na badawu su ahli sunna sun yi ittifaqi ga wannan ceton wa badawu mana ankara kuma sun kace duk wanda ya ce da yadda da ita bayan hadisi sun inganta dan bid'a wa sawu bihi min kulli janibi kuma suka daga murya suna magana akai ne kowane gehe ce a dan bid'a ne wa na dau alayhi zikarala kuma sun ka ba da sanawa cewa halakake shi wanda bai yadda da wannan halakake ba halakake arkamis ceto na biyar shafatu sallallahu alaihi wasallam ceto na yi sallallahu alaihi wasallam min halin janna ceton da zai yi ya aljanna fi ziyadati da wajen an sa su aljanna to amma annabi zai koma ceton su yana roƙo a ƙara musu lada wanda an ka kai hawa na ɗaya a kai shi na biyu wanda an ka kai na biyu a kai shi na uku a dai musu ƙari Wara ta ya daraja ta a ɗaukaka darajojin da suke da su a yi musu ƙari wa hadihi min malam yana zai biya a wannan ceto yana cikin ceton da babu wanda ya jaye a kan da na zai iya a babu wani guda da ya jaye duka kowa ya a kan na amma wancan ceton na hudu shi na suke da jaye a shi zuwan A asajatu na shidda shafa'atu sallallahu alaihi wa sallam ceton annabi sallallahu alaihi wasallam su ba da kubbari da tashin tarirai min ahalin na cikin yan wuta hatta ya kafafa azabuhu wato annabi yana ceton wani kayi daga cikin annabi na ceton wani kayayi daga cikin kayayyaki guda daga cikin suna na abi annabi ya yi mai ceto a ta yi a azabu har an ka sauƙaƙa mai azaba to wannan kun ga ba yadda shi an kai daga azaba ba shi kafiri amma dai an sauƙaƙa mai azaba amma ba da shi gaba ba wa hadhihi khasatun bi abi dalib wa hada wannan sake kan shi abu dalib shi kai saboda ka abu dalib a hadisai abinda sun ka tabbatar abu dalibi wutar kuma abinda kawai ya tabbata a wannan abbas radiyallahu an ya ce ya rasulallah shin gudunmawar da abu da ya baka kai wani irin gudunmawa za ka ba shi domin uba ne abdul muttalibu shi ba mai magana kai ne sai Allah mutane na da sun ka wuce kamin zuwa musulunci su Allah shi ka magana kansu ni ya ga dama ya ce a kai su aljanna ni ya ga dama ya ce a kai su wuta kan wani hadisai kai yayi sun ka tabbata su sun mutu lokacin jahiliya amma abi dalibi ya mutu lokacin musulunci amma bai musulunci ba to amma ko bai musulunta ba ko aikata aikin alheri ga Allah ana biya ne akwai abin da za a biya shi ko yi na ko musulunci in dai aiki alheri ne ko kahiri na ko musulmi ya aiki alheri ana biya to wani tanadi kai ma abi ya ce tanadin da nemai zan roƙi Allah ya sauƙaƙa mai azaba sai a fitar da shi daga wuta lokaci ba lokaci a fitar da shi daga wata ya zanna dangar mawuta wuta awa wunai suna cikin wuta kwakwalwar kai ne tana narkewa tana zubowa saboda azaba saukin da annabi ya roƙa wayan wayanda a cikin wata wanda suke amma baba yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uwa kai shi kan mun karanta hadisi sahihi kuma malaman da suka sa hashi suna da yawa kwarai wani suka ce hadisin sahihi na ko annabi ta musulunta baba ne ya mutu shi wannan hadisi ya inganta uwa ce ta musulunta baba ne ya mutu ya roƙi Allah ya ba shi izini ya kai musu ziyara kuma Allah ya ba shi izini ya ce inda kabari ne Allah ya taso a mace ya ce ya tashi ga wani su yi magana ɗane na wanda ya faru cikin ciki ya yi zaune sun kai magana ya ce shi manzon Allah ne kashe da ni manzon Allah ne ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah ya ce ko ma ka kwanta ya ce inda uwa sai ya yi haka da ita ta da ya ce ko ma ka kwanta domin kun san kwanaki kuna je ana ta maganganu ga irin wannan matsala mu abin da ya sa ni gaskiya in na karanta hadisi ya inganta magana kowa gehe ne ka ganin ta ko karin jaye ne sai dai karin jayen ga mutane amma ni ga akida ta ina nan ga abin da ya inganta ga annabi ko ban bari dan ni magana annabi kamar da Abu Hanifa ya faɗa ne magana annabi ko mai rauni ta Abu Hanifa ya ce ta yi magana uban kowa da duniya ya ce don shi zafa aka yi annabi ya wani kai magana kawai aka zaton ya faɗi ya ce don haka magana da aka zaton annabi ta ya faɗi ya yi magana da ba a zafi a nabi faɗa ko ba ku gane cikin tabbatu salatu na albani ba albani na ka kaddama saboda haka ni a wuri na ko hadisi mai rauni a bai da karamin matsayi kamar da albani ya ce sun yi tafaki ana aiki da shi ya ce malaman hadisi sun yi tafaki ana aiki da shi illa dai hukunci abba a wajabtawa da shi in ji albani to ni haka nan na da shi suna nan Ni? Hmm? ko ba kuna nan da Allah ya ta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne ya kara mana ibada sai da afalati nan za mu kwana insha Allah sai ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi